يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار يوم يوم هنا يوم شعوب الله رمضان شكرا دخول الحديث بدع شر الذي هجر من الله محمد صلى الله عليه وسلم منذ ذلك شيء قبل تفسير القرآن من كلمة كما أن أصحاب غدانا muna roƙo Allah muwafaqa da dacewa kafin ci gaba akwai tambaya ya tambaya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam tambaya ta ina matsayin ina matsayin nafila bayan sallar juma'a nafila bayan sallar juma'a halas ne idan mutum ya ɗan fita wajen haka ya dawo sai sallah na fi larata a biyu amma dai hadisun ya ce sai ka fita wajen haka sai ka dawo za ka iya sallaka na fi larata a biyu ko raka a hudu allah ta ala ya samu dace sannan sai tambaya ta biyu a kan. fadakarwa da aka yi kafin zuwan liman a kan kiran sallah to faɗakarwar da ka yi kenan kafin zuwan liman bayan kiran sallah malam me yasa mafi yawan masallacin yankin izala suke yin tarbiji ba su yin yarjadi wanda har ya zama wata alama ta gane duk wato duk inda na je ta zama alama da nake gane cewa wannan masallacin ɗin izala ba na ɗan ɗariƙa ba kira kun bai su tambaya shi akwai abin da ake ce ma tarji'i ba irja'i kamar da ya rubuta ba tarji'i akwai kuma tarbi'i wato tarbi'i shine mutum ya kiran sallarsa ba tare da ya kasu da murya ya maimaita shahada a hankali sannan kuma ya sake ɗaga murya ya sake wato maimaita abin da ya faɗa ba tarbi'i kenan ya ce Allahu akbar sau hudu kawai ya ci gaba da kiran sallar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أزواقش وانا تربيئي كان ايجا تميسا مثل الله تجين دي اين اذا لا تجين تقوي تربيئي ايجي شيكو مثل جيه جيني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شيكو ما عشي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai kuma sake daga murya ta sake mun ashhadu an la ilaha illallah yace me yasa wancan samfur na farko shi ake a masallatai ne izala ba a yin wannan ni ma ban sani wallahi ban san abin da yasa amma dai na san duka samfurin duka sun tabbata a sunan manzon Allah sallallahu watakila lokacin da aka zo garin yin gyara game da rana a cikin bayani ne bayanin da a aibu an taso komai iri ɗaya ke na sallah a ƙasar nan kuma sallar nan haka ake yin ta babu gyara ba gyara wajen kira ba a daidaita sau bayan gama ya kama ba a toshe can gyara can kawai da yadda da aka kara iyaye da kakanni ana yi shi ke zai a a shi kan shi kiran sallah haka duk da yadda ya samu ba wani abin nan a lokacin ana yin asalatu khairu min an a lokacin da za a tada ba, amma a kiran farko za a yi ba asalatu khairu min an to da izala ta zo inda ita kullum aqidar jagoran kafa izala shi Abubakar Mahmud Gumi aqidar su shine kuyi karatu har yanzu kuma lafazin da ku kuyi ta karatu ko rigima ko fata ku je gaban shi ku je ku ta karatu to wannan yasa aka yi ta bincike kuma ana gyara a shi raba sallah da aka yi ba su malamai da ba su suka ce ku zo mu raba masallaci ba waɗanda ake karantarwar a ce ba su can wanda ya kara ya kafarta kuma a zo a yi sallah yi su suka koma wa malamai su kan ba to in kun ce tare ne me yasa muke sallah bayan su sai malamai zai ko ai ba hanyar fita ko dole sai an raba masallaci kun gane duk haka to raba masallacin ya taimake mu wajen gyare-gyare da bincike-bincike da karatuka da ilimin da aiwatarwa shi sa har shi kiran sallar aka zo aka gano cewa a salatu khairu minan nawm shine farko dan a tada mutane daga bacci cikin tsakin zai kafin hakikalin lokacin shiga a zo a kiran daga shi sai ya tada da samu wataƙila lokacin da aka yi wancan canjin kuma da zama aka kuma gano wannan samfurin Haka kama yin shi kawai ba tare da bincike ma'ala a ma'ala ai halin dai da tarbi'i da tarji'i duka suna cikin sunan manzon Allah sun salama a wajen kiran sallah don haka ga danai kun ji yau kun yi wannan sai ku dan yi wancan dan shi ya ce yanzu ko tafiya yayi to da wannan bambanci yake gane masallacin yan hizala ba a tarbi'i kullum an tsaya a falan daya Allah ta ya taimake mu to yau za mu shiga wata sabon sura da yardar Allah wato sura ta bakwai kenan suratul a'raf a'raf a'raf za mu ji me ake ce ma a'raf idan mun shiga cikin bayan, amma dai sunan sura kenan suratul a'raf kuma sura ta bakwai cikin jerin surorin alkur'ani mai girma tana da ayoyi mai tan da shida ta sauka in ji malam Ita bayan saukar suratu sod suratu sad ta riga suratul a'raf sauka kuma yace ita wannan surar da sauran surorin maka, dunkuluwar sakonta yana kewayawa ne akan matsalolin aƙida tauhidi aƙida tauhidi aƙida tauhidi sannan ya ce babban jikon darasinta kuma har yau huwa in zaru man ya tawallona ghairar lahi bi duniya wa adabin akhir a jakun ne a gargadi duk wanda yake mai da hankalin shi ga wani ba Allah ba to a gaya mai cewa a duniya zai halaka a lahira kuma zai shiga azaba tauhidi kenan wa annal haqqa wal batila da'iman fi sa'a kuma za ta karanta da mu cewa da ƙarya da gaskiya har abada faɗa suke da juna ko na neman ta kowa kenan da kai da wanda ba kai ba ba ranar zaman lafiya ashe kenan masu ƙoƙarin kafa ƙungiyoyin daidaito tsakanin musulunci da wani abin da ba shi ba ya Allah addinin gargajiya ne kamar masu bautar buza da masu bautar shanu da masu indiyawa da shafshan china wanda ba su da ma masu aƙidar ba allah don wai a ce za a samar da wani yanayi a daidaita tsakani a tafi tare har abada har abada haka nan addinin kiristiyanin da addinin musulunci addinin musulunci da addinin yahudanci a yaba ƙungiyoyi da ake kafa internationally da ma cikin gida a nan cikin gida ma akwai ƙungiyoyin wai rage tazarar tsafani tsakanin musulunci da kafirci ko musulunci da abin da ba musulunci ba kun san faɗin kafirci ma an ce din laifi ne duk lokacin da aka irin wannan ƙungiyoyin ba wanda ake cuta har in sun yadda sai musulmi musulunci ake mazabon ƙasa ta ƙarƙashin ƙasa amma babu ranar fahimtar juna tsakanin mai kyau da mummuna tsakanin yardajje da abinci musulunci shine yardajjen addini wajen Allah Allah kuma bai yadda da kafirci ba wala yarda li ibadihi al-kufr suna ka babu ranar ga cewa an samu wata yin tafiya wasu masu salon masu wa'azi suna da wa'azi suna da hikima suna da wayau fi ta kawo ayan ƙur'ani suna aje su ba daidai ba wudu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati sai ya ce wannan hikimar to shine abin da shi dabarun su suka nuna mashi wannan albawan zubin hasanatin shine kakka mata ma wani rai ai har abada in dai za ka ce a gyara sai mai ɓannan ya ji da shi kake kuma zai daɗi ba shi ita al'adar zuciya ka a gyara ta kawai shi kuma Allah ya ƙalubar zuciya ce ah, a yi hasa wajen sana in zarka su da alam ya kuma kusurta kan mani yi na gidan sai a halittar kuma sai a baka kawai abin da kake so ba zai yi ba malam yake cewa فبدأت السورة الكريمة لمقاصدها ببيان عزيمة ببيان عظمة الكتاب والوعد بتيسيره تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الدعوة للناس ولبس النظر هو لفتة الأنذار إلى نعمة نعمة خلقهم من أب واحد وإلى تكريم الله لهذا النوع الإنساني ثم حذرت من كيد الشيطان وأفاضت السورة في قصة الأنبياء وقد استدرك هذا القصة أكثر من نصفها وقد سالت وقد ساقت لنا هذه السورة ما دار بين الأنبياء وأقوامهم وسجلت السورة جزاء المكذبين بأمر الله الخارجين على دعوة رسلهم وهدايتهم تكي سورة نزاتبه وانا هنا شيء قال لشيء مالا ألباني ashe abubakar ibn ali albani hafizahullah wanda ya marar al'adana ta aliki kuma ya sarra da hadisan da ke ciki sannan kuma abubuwan da ya yi ƙarin bayani dai masu matuƙar muhimmanci gaskiya ya ƙara malita farutul azhan nagarta da inganci da hujja da dalili kuma idan ya zo ƙabaya ila far'iyya matsalolin fikihu yakan ƙoƙari ya faɗi abinda malam ya faɗa a nan in akwai ra'ayin da ya bi shi karfi a ilmance zai kawo kuma da dalili sannan idan malam ya dogara da wani hadisi wanda kila hadisi mai rauni ne ko ma kila mawdu'i ne zai yi bayani sannan kuma musamman masail na akida wanda wani lokaci dan ash'ariyanci yakan fidda tun da malam kofi rait ne na tafsirin jalalaini don haka kamar da shi da kansa ya faɗa ina ko suna a tafsirin rabbul adhan malam yayi bayani cewa kusan kawai jalalaini ne ya maimaita illa yakan ƙara waɗansu abubuwa wasu kuma ya ɗan gyaggyara kuma ya faɗi makasudin yin tafsirin ya ce don ya rage wato kisoshin da ba su da asali wasu an jingina ma annaba wanda annaba su ne mafi wato wato nagartar bayan Allah amma a jingina musu kisosin da masu kamata da koda ma ordinary musulmi ma a ce yi wannan abin ba sai ka da an jingina ma annaba tun malam yi wannan bayan. to malam albani da inda malam ya zama abin da ya kwafa akwai yanci a cikin aqidar to malam albani din nan yana fitar da wani ashi'ar yancin da dalili ya faɗi inda magana ta samo asali wani ne ya fara faɗin wannan ra'ayin a duniyar ilimi amma magana tashi ba tana da madogara ba gashi gashi gaskiya wanda yake da rubul alhani ya kamata ya nemi wannan littafin ibahul ma'ani ala raddil azhani ila ma'anil qur'an idahul ma'ani ala raddil azhani ila ma'anil qur'an kale abubakar ali albani mutumin amani ta katabbar birnin tarayyar najeriya amma mazaunin misra in yi karatunsa ya digiri da digirgirewa da digirgir duka a ta kuma ya ga yana daga cikin aikin da ya sadaukar da kai zai wa musulunci shine ya ɗauki wannan littafin na radul adha na malamin kasar a sunna ya bi shi ya yi masa abin da ya kamata a yi masa a ƙara inganta shi ta fuskar ciro dalilai farkon da ya gama aikin ya tattara ya fi da shi a mujalladai shida ne ya tura wa malamai yan uwansa a jami'o'i daban-daban nan jami'ar ana wasu a sudan wasu a saudi arabiya da allah ta shi duba cikin duba da suka sun mashi gyare-gyare sannan akwai malamin da ya ba shi shawara ya ce ya rage yawan majalada don ya dace da makasudin marubucin littafin shi marubucin littafin ba mutum ne mai sha'awar dogayen bayanai ko dogayen kisoshi masu ɗauke hankalin mutane game da ma'anonin alkur'ani shi ma shi sama da ya sama ya sa masa raddul azhan dawo da zukata dawo da hankula dawo da tunane-tunane ila ma'anin alkur'an zuwa ga manufofin alkur'ani ba dogayen kisoshi da su da yawa da ba su da gane na dogayen to wannan ya sa ya zo ya sake sabon aiki ya bi aikin na shi tun farko har ƙarshe abinda babu bukata matsananci nasi sai ne sai ya rage ya rage ya rage ya rage har ya dawo shi mujalladai hudu yanzu mujalladai hudu ne wannan na biyu ne ya fara daga wani suratul araf guda hudu ne kamar wannan kun ko ga irin al'anan na farko ma da aka bugar ya wuce wannan duka isu bisu sun duka to yanzu an mai dan ƙara da aka yi shi ne ya koma mujalladai hudu a kan an rage yawan to shi ne na cikin ƙarin bayanin za ya ce suran nan mai girma ta fara da bayanin makasudinta bayani na girman alkur'ani mai girma da girman wato alkawarin da allah ya yi cewa duk girman littafin kuma ya sauƙaƙe shi ga annabin da aka saukar mawa don ya isar da wa'azi da kira zuwa ga mutane sannan ya ce sura ta ja an kulla zuwa ga wata ni'ima mai girma ni'imar halitta su mutane din an halice su daga uba daya filo shine adam sannan kuma sura har wa yau ta mai da hankali wajen girmama wadda allah ya ma wannan jinsi na ɗan adam allah ya ɗaukaka ɗan adam ya garanta shi sannan ta ja kunne game da kaidi na shekan sannan ta yi bayani mai faɗin gaske a cikin kisar annabawa har ma kisar annabawan ta kwashi kusan fiye da rabin da ba da ita wannan suran fiye da rabin ta kisar shi ta annabawa sannan ita har wa yau surar ta koro mana darasi na abin da ya gudana tsakanin annabawa da mutanensu sannan ta sajjala ta tara bayani har wa yau game da sakamakon wanda suke ƙaryata umarnin Allah har wa yau masu yin tawaye da zanga-zanga a kan a da manzannin su kai da kuma shirar da manzannin su zo da sun makallaka ta suratu ila kai babbar da lulhanifiyar ta wata kallabin shirka sannan surar ta ware bayani tsantsasta zuwa ga yi ma mushirkai wa'azi ta yadda suka canza Aƙida, mai sauƙi aqidar bin Allah suka wato ratayu ga shirka wa zaraban lahum mathalan ta buga musu misali amman atahu Allahu al-ayati fa waswasa lahu shaytan salaka anil huda game da wanda gashi Allah ya bashi ayoyin alqur'ayoyin shiriwa amma kuma shaytan ya zo ya wasa da hankalin shi kashe ya zara jiki daga ayoyin فانطلق منها واتبعه الشيطان وكان من الغاوين فنيت وختمت سورة الإسراء التوحيد سورة تاربة لتفتة التوحيد وتحكمي بمن أبدو ما لا يضر ولا ينفعه فنن سورة تاي قد إيه ما قنا إذن تنونا ما كإيا كربلا تنونا ما كبا كتا كتابو أبن أتا أبن لأنك قالوا بلان تفتة نشي واتي مهنم ga duk suka bauta ma abin da baya cutarwa bayan amfana ba wani sun bauta ta duwatsu wani sun bauta ta guma gumaka su wanda suka ɗauke su ne shari'a su haɗa da allah a masallaci allah a sauran harkokin rayuwa kuma wani daban ba allah ba to duk ta ja kunnen su ta gargaɗe su ta musu wato gatse sai dai abokan allah shi shi kadai wanda shi ne halittar su shi shi kadai kuma yake sane da wasu. da komowa har wa yau malam ya yi wani ta'aliki wanda kuma wannan abin da ya saba saba ne shi malam abubakar ibn ali albani wanda ya ma wannan littafin gyara ko ya yi isnadin littafin an gane ku kamar da bayani ya gabata ta ce duk surar da aka zo sai ya ce ga dalilin da ya sa aka yi wannan surar suna da wannan sunan nan ko ga hikimar da sa aka kira ta suratu kaza nan ma haka sai da ya ce sun miyan hazin suratul karimatu bi suratul na li'annahu zukira fiha lafzul arabi wa zalika fi qawlihi ta'ala wa ma hijabun وعلى الأعراف رجال يعرفون كل بسيماهم ونادوا أصحاب الجنس أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يسمعون كان أن أنبشي الأعراف yace wannan ne dalilin da yasa aka yi wannan suna suratul a'ra shi ma ba gaban kansa ya ba ya ciro daga littattafan waɗansu malamai kamar wani littafi mai suna a ta'arihu bi suwaril mushaf min awwal suratul a'raf yace in ka je zaka samu inda na ciro wannan magana to ni wannan ra'ayin baya mu hankali na ni ni ina tare da malaman da ke cewa sunayen surori tauqifiyyun mana wannan bai isa ba dalili a ce dan an ambaci wata kalma ko an ambaci wani suna a cikin sura shi ne ya sa aka raɗa ma wannan suran wannan suna yawa abin da aka ambata su cikin surar da yawa me ya sa ka ware wannan labazin ɗaya ka ce saboda an ambace shi aka kira sunan da wannan surar misali da aka zo da bakara ko surar da fatiha ana cewa an ce mata fatiha littattafin kitabi biha domin da ita aka fara alkur'ani aka zo makara aka ce dan an ambaci bakara a ciki aka zo alim rana aka ce dan kisa alim rana a ciki aka zo nisa'i aka ce saboda akwai ambatan nisa'i aka zo ma'ida aka ce saboda wannan batun kisa saukar da akwatin abin nan teburin abinci daga sama duk wannan kaga a hankalce tunda dama ba dai na siya kawo ba za a ga ai in an ce dan ambatan wa'annan lafuzan ne a cikin sura aka yi mata suna to lafuzza nawa aka ambata kafin su hmm yanzu kamar suratul baqara kafin ma ambaci baqara din abubuwa nawa aka ambata a cikin ta an ambaci mummune an ambaci kafirai an ambaci munafikai an ambaci nasu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi an ambaci adamu ko ambata ba duk tsallakewa ma haka misali an ambaci eh, eh, mala'ika yanzu ƙala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun harani duk ga sunan an ambaci an ambaci an ambaci an ambaci abubuwa da yawa sau da ka ni ba na jin kalmar ta kama ni a cewai don an ambaci suna kaza ake kiran suna kaza an mata suna surutul bakara saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta da wannan sunan shikenan ka huta kuma ko je mun karanta wannan hadisi yuta yawmal qiyamati bil qur'ani wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqaddamuhu suratul baqarah yanzu annabi ya rada wannan sunan ba wa alu imrana kaga yanzu annabi ya wannan sunan surta ali ibrahim kun gane sai ya zama ba sunayen surori ba da ijtihadi bane a da nafsi ne ko ne annabi ya faɗa kai tsaye ko kuma sahabbai suka faɗa gaban annabi bai gyara musu ba ya tabbatar da su to wannan ya zama sunanta amma an ka ce dan an ambaci wannan kalmomin ne to ai akwai kalmomi duk dumbi to ba ma yi duk surar gaba ɗaya yanzu kan munnun misali walƙalami wa ma ya tsoro to walƙalami za a ce shi ma surar walƙalami wa ma ya tsoro ma an da bi nimata rufika bi majanun an ambaci ni'imati an ambaci rabbika an ambaci majanun a ciki wadda ba ambata ba ga ashabul jannati can za a ambata a ciki <laughs> inna balauna mun kuma balauna sahaba jannati da sai a ce suratul jannati ana cewa kaga ba a cewa saboda haka sunan surori tawqidiyun ne alam nakali an shari'il alhakim to suratul nisa'i ya akai sunanta yazo akwai hadisi da annabi yake cewa ya umaru umaru ya nace da tambaya a gaya mai hukunci ko matsayin kalala kamar da ruwa ne. sai annabi ya ce mashi ya umaru ala ya kafi ka ayatu saifin latifi akhir suratin nisa kaga yanzu annabi ne kira suratin nisa suratin nisa kuma wani hadisin musulmi ya rawaito shi Ahmad dan Hanbali a cikin al-Musnad ya rawaito shi idan aka zo suratul ma'idati sahabbai sun ta wannan sunan su kuma sahabbai garo wanda ya san al'adarsu duk abin da ya shafi addini ba sa yin shi da ra'ayi sau da aka koda ba sahabi bai kira karar ya ce annabi ya ce mun sunan suran nan kaza ba amma ya faɗi da wannan sunan wani sahabin ma ya ambata wani sahabin ma ya ambata ai lokacin ana wahayi a kuskure ne za a saukar da wahayi a gyara masu abu musan ash'ari da ummuna ummul mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha tana cewa fa kaifa bi hadhihi al-ayati allati fi suratil ma'ida ina matsayi ko ma'ana ko hukuncin wannan surar da ke cikin surati ma'ida abu musa lashari ya eh, eh, faɗi surun ma'ida na na aisha ta kira surun ma'ida allati biha falam yajidu yamma Musa sa'idan tayyiban ma'ana sahabbai suka rada mata suna suratul ma'ida kuma hadisin nan na Abu Musa da na Aisha hadisi ne wanda na cikin Bukhari yana cikin musulun suratul anam suratul ma'ida afwan to sai suratul anam wanda muka kare jiya akwai hadisin da ya yace nazalat alayyal amu. annabi ya ce al'an'amu ta sauka a gare ni ga sunan tsoron duk da wannan hadisin akwai 'yan magana a kanta amma dai magana wadda ta fi ƙarfi ita ce hadisin ya tsallake kadarku hasanun ne Na nazalat alayya suratul an'am jumlatan wahidatan suratul an'ami ta zauka a gare ni lokaci guda yushayi'uha saba'una alfa malakin mala'iku dubu saba'in suke rako wannan sura zuwa wurina lahum zajlun kana jin kururuwansu da gurnaninsu na tasbihi da suke yi ma ubangiji subhanahu wata'ala da takabiri da suke ma ubangiji wannan hadisi al-imam al-haytham yana cewa akhrajahu tabarani bi isnadaini wa rijalu a ahadihima thiqatun al-imam tabarani ya fitar da wannan hadisi a cikin al nasa sannan da isinadi bi inda al-imam al-haythami yace ɗaya daga cikin isnadojin guda biyu rijaluhu thiqatun hadisi ya tsallaka yanzu wannan surar ma suratul an'am ashe daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ji sunanta to sai ita suratul araf wanda za mu shiga ita kuma ya za'a nana aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anna ta yi hadisi take cewa da Imam Nasa'i ya rawaito hadisi ga abin da nana aisha take cewa qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi salatil maghribi bi suratil a'rafi farraqaha fi rak'atayn manzo Allah ya karanta suratul a'raf a sallan magariba ya raba ta biyu na limamai da wata sunna amma an ta ja maka rago fasinja ba ruwa na suratul suratul suratul a'raf a sallan magariba ya raba ta biyu kaga wannan limancin zai ne mu nemi halarar mumin sun halarar mu sai matasa kawai abin da nake so da yin faɗa shi ne wancan ra'ayin na farko ba mu mu'tamadin zance ba cewa dan an ambaci lafazi kaza shi sa aka kira sunan da wannan sunan ai an ambaci lafuzza da yawan da su nisa su ba ce su ma zama sunan surar ba amma ƙur'ani gaba ɗayansa nunawa ce da karantarwa ta manzon Allah sallallahu akwai tattauna daga malamai a wasu bangarori kamar su tartibin surorin ma da shauransu ya aka yi kawo sura kana ta kasance tsakanin wance da wance amma duka dai idan ka tabe da abinka a ruwaice sai ka samu sauki Allah ta ala taimake mu to malam gare ka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين الله أكبر ألف لام ميم صاد أبصر أمانة Allah rama ka fassara mu to ku tsaya ku ji ya san fassara shi Allahu a'lam bi muradihi bi zalika ba an zauna lafiya ba idan Allah yana so mu gano sai ya gaya mu amma ka zo kana ta wahala ai abinda ya sa aka kawo wayannan harufa ai inda za a bi harufan surar za a ga alifin ya fi yawa da lamun da mimun da sadin tuni wa yake yana tsaya na bugun harufin gura sa'annan idan na gama bi na gano sun fi yawa mai na samu na lada shi aikin ƙididdigar harufin waye ta ne mai na ƙari da shi sannan kuma duka in ka gama ka gano sun suka fi yawa to wane ilimi ka samu sannan wasu ce alifin din nan ana nufin wato Allah kenan yawwa to to lamun ba lamun kuma ana nufin ladihu mimun ana nufin muhammadu sadun to sadun kuma ana nufin wa ka huta kawai Allahu a'lam bi muradihi bihi kenan kuma jiya mun yi bayani cewa an dai lura a bincike cewa duk surorin suka bude da irin waɗannan kuraman bakin to za a ga ko a farkon su nan take ko a cikin ci gaba da karatu ko a ƙarshen su za ka ga an yi ma alƙur'ani wata kulawa ta musamman ko wani kirari na musamman ko an nuna wata buwayarsa ta musamman kuma ana samun surori na madina da surori na makka wanda suka bude da irin wannan kuraman bakin akwai kuma surorin da suka buɗe da kurmin baki ɗaya tallin tal kamar su ka nun sad ko akwai yan biyu kamar irin su ha mim ya sin ɗa sin ɗa ha kaga bibi ne akwai masu uku uku alif lam mim alif lam ra masu uku uku kenan suna nan akwai masu hudu kamar wannan alif lam mim sad akwai masu biyar Ka ha ya ayin sad dai ba wanda ya san haƙiƙanin ma'anarsu ko sirrin da ke cikin su ya Allah Allah ya samu dace kitabun wannan littafi ne unzila ilayka da aka saukar zuwa gare ka kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fala yakun fi sadrika harajun min karka bari a samu kuntata a ranka game da alqur'ani kakka dauki qur'ani a matsayin wani abu da yazo ya takura wani abu da yazo ya kuntata rayuwarka karka ji wata damuwa ko kankanwa fala yakun la nan nafayi ne ko korewa harajin kuma na kira ne komai ƙanƙantar damuwa kar a ji ta a ranka game da alkur'ani komai ƙanƙantar da da ɗai musulmi a matsayinka na musulmi kai ake magana da kai yanzu ina ce magana da annabi sallallahu magana ne da al'ummarsa to yanzu kai da kake saurare kai ake magana kakka kuskura a wato a samu dishin damuwa a ranka game da alkur'ani kuma an saukar da shi ne littun zira bihi domin ka yi gargaɗi da shi wa an zirbihin lazina ya kafuna kaza kaza da sauri. wa zakir bil qur'ani man ya kafu suna ka dan kai gargaɗi da shi alqur'ani ka ja kunne kai kai kashedi ka tsoratar ka wa'azantar da shi sa'annan wa zikra ya kuma zama tunatarwa lil mu'minin ga masu gaskatawa da shi Allah ka sanya mu cikin ka masu gaskatawa da alkur'ani can da ya ce falaya ya kun fi sadirka arajin arajin. din nan sai mai sharhi ya ce zikun kunci takura damuwa kar a samu damuwa a ranka game da alkur'ani karkashin haka shi la abubakar ibn ali albani habizahullah wanda yana nan da ransa alhamdulillah kamar shekara hudu ko biyar da suka wuce aka yi lancin din wannan tafsir nasa a cikin garin kaduna a cikin garin kaduna karkashin jagorancin kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa qamat sun ta kafa baki da muna wurin mu shahidai ne anan anan kuma shugaba balalau habibullah irin karamci irin ya yace shi lancin din zai ma littafin za a raba ma duk malaman da aka yi kwaftin ɗinsu a wannan shekarar zuwa gudanar da tafsirai saraka nima sai Allah ya bani nawa a sama gashi ka yanzu ka tambaye ni kuɗin shi ban sani ba amma na faɗi da kai dina za a kai kokari ka neme shi musamman ɗalibin ilimi wanda yana sarrafa rudul alhan din to ya nemi wannan zai ƙara gane inganci da muhimmancin rudul alhan musamman aikin da wannan bawan Allah albami albami bami mutumin bama kaga da larabci za a yi nisba sai ce albami ba bami na bahaushe ba kasan bahaushe in ce maka bami su kan kai ko ya ce maka wani ba gida ne kenan mutumin bama to tsakani da Allah littafin yana bukatar da ɗalibin ilimi musamman mallakin radar alhane ne ma wannan littafin sai ga ci gaba ba kankani ka san wasu da aka ce an wa malami gyara sai su zamanin kama a na malamin wallahi ba tafiyar suna ba haka take yana daga cin bambancin tafiyar suna da sauran kungiyoyi a sunan barkatai su duk kungiyoyin da ka sani wanda ba na suna duk kungiyoyin bid'a da ka taba shugabansu to za a ga jijiyar wuya ta tashi hankali ya tashi ido ya ja wai abu su wanda za ka ce ko nan malamin kuskure ba ya tun malamin ba ta kuskure kawai duk yadda za a yi kofanin banan ta fito kai ne ba gane ba hankalinka na abbai kai ba ka za hadisi ka ja suna ja a hankalinka ne bai kai ba malam ne na tafiya ya kuskure kuma uban jagora akan wannan mugunyar da su ne shi'a su da farko ma ismantar da Limamin su da guda goma sha ta suka duk masu ne bambanci limamin shi'a da annabi kaɗai ne shi ba a yi masa wahayi su rubutu su su littattafan shi'a to abin takaici sai su ahalin suna yan sufaye sai suka yi barbarar wannan da su ma ba za ka yi malaman su gyara ba yanzu yau da za ka ce a duba cikin littafi kaza shehu tijjani ya ce kaza to ka tono fa ka fashe a duba littafi kuma ka ce gashi ya ce kaza kuma a ganin ka wannan kaza tun kuskure ne domin kila ya yi cin karo da hadisi kaza ko aya kaza a a shi yanzu kawai ka tono faɗa ne to ba ma yi na tattace na faɗi shi yanzu misali ka ga na ɗauko duka ka zo nan ƙasa ƙasa ka samu wani shaihi da ake yi ma irin wannan biyar a cikinsu. wanda na yawo da aljabba shi tana jan ƙasa in ka ce annabi ya haramta isbali shehun gaggawa tambada sai yadda ƙarfi ya kare ku ba sa yawo alkebus na jan ƙasa annabi ya haramta haka ko bai haramta domin kan suke neman girma to in ka faɗo wannan sai a ce ka yi takala a'a ba takala ba ne ai shehu kafin ya zo ya tarar da musuluncin ana yi ko cin wa'ancan da suka yi musuluncin ba irin karantarwar shehu ka gaya mawa irin musuluncin suka yi bai yi ba ne shehu ana masa wahayi ba a masa wahayi shehu an shi da ilimi koyoyi an shehu jahili bai san in ka zana farko in ka zana alif haka ka ce me wannan zai ce sandata haka ya fara ya fara koyon ilimi har Allah ya ba shi ilimi har ya zama abin da ya zama ba ma kyashi kan abin da ya zama amma muna kyashi idan ya ma annabi kari koye ma annabi rai annabi ya ce kar ai kaza kai kai ko ma haka ba kar ai kaji kar ai bid'a kar ai kaji kar a canza kai ka canza to sai a dawo da kai hanya inda ramakon sai ka gyara an ka gyara duk zaka ce sai gaba sun kuma malik har suka mutu suna daukar gyara mu shafi har ya mutu na daukar gyara na imam abu ba har ya mutu ana mai gyara kuma ya dauka kuma ba sai daga bijimin malami sa a yaro karami imam mali yana karantarwa aka mai tambaya kan tsatsefa ya sun ya ce laisa alan nas a wannan ba komai kan mutane ko ka zai ko ba ba dole ba ne an sa da maliku ya bayar kenan ashe cikin ɗaliban da ba su ma ya fice ba wanda suke nan san aka yi tambayar da sadda aka yi amsa din shi yana da hadisin da ya haddace annabi ya karantar da tsefa yan yatsu wajen alwala wannan dalibi ya dafa ga har maluku ya gama aka gama bayani duk dalibai suka koma inda suke kowa ya rage sai ya rage sai shi kai ya baka ta yi mai ce alaka ta malam na tsaya ne saboda a zo na ji an yi wata tambaya cikin karatu an yi tambaya iri kaza kai kuma ka ba da amsa kaza malumin shi haka sai ya ce wala na fi zalika hadikun to dama akwai wani hadisi ne da nake da shi akan wannan matsala kama maliku ya ce ma huwa ya yake maliku ba wanda aka ce layu tawa malikun bil madinati kuma gaskiya ne ba karya haka mai ba matsayin shi ne sai mutumin ya karanto hadisin da isnadinsa haddasa ni fulan قال أخبرني فلان أموان أمواني كان Kana rasulullahi. sallallahu alaihi wasallam yukhallilu asabi'ahu fil wudu yana girewa maliku likitan hadisi ne don haka da yaji ji isnadin kawai sai ce haza hasan wannan isnadin mai kyau ne wannan hadisin tabbatacce ne don haka daga ran nan maliku ya canza fatawa to ka ya kai maliku ka ba zama ke ta mamata muna neman sa'a da mu da shi ba maliku ko yana cin alkurunu salatifin mufaddala don ayyar maliku hijira na shekara 92 a duniya ko da uku hijiran manzon Allah tana da shekara 92 ko da uku to kai yanzu ga shehin ka muna raye da shi kuma sai ka ce shi ma ya zama wani maliku a ya ma wuce maliku tunda maliku ana mai gyara yana gyaruwa kai naka ka ce ba a mai gyara an ce ya gyara an mai rashin kunya shi baka ji nauyin yayi ma hadisin annabi rashin kunya ba sai ne yake kokarin dora shi kan hadisin annabi ka cewa na rashin kunya kuma a baki ya ce mana ya fi mun san annabi ya fi mun biyayya ga annabi ya fi mun kaza kaza so an masoya annabi san annabi da baki ne wallahi da aiki ne fala yakun fi sadrika harajun minhu da yazo wajen haraj malam sai ya koro waɗansu ayoyi su kaɗai sun ishe mu abin nan tafsiri an sani ba ko haka nan za mu daure mu karanto su shi a yi da hadin su ya ga sun dace su zo daidai wannan gaba ya karanto wata aya da ke cin zurfin na hali Faɗin Allah Ta'ala واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم أك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون kaga da aka ce wala ya kun fi sadarika harajun ka samu damuwa a cikin ranka saboda alkur'ani kenan ka yi hakuri duk hukuncin da haka ya zo ka yi hakuri ka ɗauka kaga munasabar ayat ta dace amma hawa ma sabruka illa billah kai hakurin dan Allah wala ta hazanna alaihim kakka damu da su akan ka faɗa sun kareta wala taku fi dhaiqin mimma yamkuruna karka takura zuciyarka wai dan su ne maka makilci inna allaha ma'al ladina taqaw tabbas Allah yana tare da masu tsoron Allah Allah ya sa muna cikin wallazina hum muhsinun da waɗanda kuma su masu kyautatawa ne duka Allah yana tare da su Allah ya samu zan su masu kyautatawa kyautatawa dai hadisi ya gaya mana shine ka bauta ma Allah kamar kana gani ne kaga ba maguri ba a maja ba odoro ba ganda ba ha'inci ka yi bauta fi sabilillah ya ƙara kwakulo wata aya wanda yake ganin ita ma ta dace ita kuma cikin surutun namli Allah ta'ala ya ce cikin suratul namli Allah ta'ala ya ce wala ta'zan alaihim wala takum wala ta'zan alaihim wala takum fi dayqin mimma yamkurun dan kai kama da wata wuce kar ka bakin ciki a kansu kar kuma ya zan a cikin zuciyarka akwai takura ka kasance cikin damuwa saboda makircin da makiya suke makarka damu da wannan bar al'amarin ka wurin Allah ya sake leƙa cikin gudun aha nan ma ya ga akwai wasu ayoyi da suka yi munasaba da wannan gabar ya sake ce mana ai Allah ya ce ma anzalna alaikal qur'ana ma ma anzalna alaikal qur'ana litashqa hmm. illa tadhkiratan liman yakhsha su ma wani harufan ba wanda ya san su duk da wasu malamai na kokarin an masu an hadisantar da abin cewa suna ne daga cikin sunan manzon Allah su sanar ba wataƙila fijiyan aya da ta biyo ba ya kai masu wannan ra'ayin zuwa ga wannan tunanin amma dai an ce wannan hadisi bai inganta ba ha ta zama ɗaya daga cin sunayen annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam annabi da kanshi ya faɗi sunayensa a wani hadisi nasa ingantacce ya kira kansa muhammad ahmad hamid mahmud alqasim shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya wannan sunayen an gane ku sannan kuma su mukhtar duk suna cikin sunan annabi muhammad amma dai an ce dahan dai bata zo a ruwaye ya wallahi alaihi sai Allah ya ce mishi ma anzalna da ta shiga ba mu saukan maka da alqur'ani dan ka wahala ba dan ka ya tuba ko dan ka takura ba illa kirasa ba sai kawai a matsayin tunatarwa muka saukan maka da shi kuma liman ya kasha ga wanda ke jin tsoron Allah Ka ga duka dai kar ka samu damuwa game da alqur'ani mai girma wata ayar da malam ya ga ta dace ya kawo dan karfafa gwiwa fadin Allah a cikin suratu shu'ara ayoyin ku a jere la'allaka baqi'un nafsaka la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin inna sha'nu nazzil 'alayhim min as-samaa nafsa yadda ka san za ka halaka kanka ka takura kanka da yawa sai ka ce za ka halwantar da rayuwarka Allah ya kuma muminin don ba ku imani ba akwai ciwo kan ba shakka musamman ga annabawa wanda tausayinsu ga al'umma ya fi na kowa sun tabbatar da al'umma suna cikin halaka sai in sun dawo sun imani duk hanyar da za su iya bi da za ta sauƙaƙa awar su kai su masu dare rana su bi su gidaje su bi sun yi amma sun cire kaga dole ka ji damuwa amma Allah ya ja'a haba inna sha'anu nazil alaihim min as-sama'i ma in mun ga dama ne mu sauka musu da wata aya daga sama ayi musu wa'azin kattinke gaya da gaya su ganshi su gane cewa da gaskiya in ko muka haka fa zallan ana kum laha qadina za ga wuyoyin su sun mika ma wannan ayar wuya ma'ana surutuna fila aka su saki su saranda sun sun tabbatar da abin ba na wasa ba ne to da kaga mun kyale su suna walwala su cutar da suke so su dawo da suke so su ci wanda suke so su faɗi wanda suke so su mutu wanda suke so mun ga dama ne kawai kai dai je ka kawai aikin ka kenan kar ka damu da abin nan wanda bai imani ba ka bar mu muna da matawakin da zamu dauka akan shi wa ma ajin min zikirin min ar-rahman muqaddasin su haka al'ada su take bayan da za a yi wani zikiri daga ubangiji mai rahama sabo ya zo masu a yi sabon wa'ayi su ji labari hakan ba za ta yi ba illa kanu an Karfin kasance suna watsi da wannan abu kaga sai an lallashi annabawa sai an lallashi mummunai to duka da wannan karkashin fassarar aya ta biyu kitabun anzalna kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harazun minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin muje aya ta gaba Allah ramma ittabi'u ittabi'u ma ittabi'u ku bi ma unzila ilaykum amma da aka saukar zuwa gare ku min rabbikum daga ubangijin ku me wannan abin in ba ku san fassara ba malam nan anan ya fassara mana yace alqur'an ku bi alqur'an ba shi aka fassara daga ubangiji ba zuwa gare mu to Allah ya ce ku bi shi umarni ne daga Allah sannan wala tattabi'u min dunihi awliya kar ku rike masoya koma da bayan alqur'ani yawon ku rike alkur'ani kar ku rike wannan alkur'ani ku rike musulunci kar ku rike wannan musulunci kuma in kun ta tayar rike musulunci ku rike ainihin musulunci da akwai musuluncin jabu yanzu musulmin da ya gamsar da ransa kawai ya ɗauki bindiga ya karkashe mutane don neman kuɗi wani irin musulunci yake yi haka kuma musulmin da ya gamsu ya haɗa karantarwar manzon Allah don ta saba masan zuciyarsa ya yi wani abin daban mun gaya muku wani suna yin shi'a suna sifantuwa da wata sifa don a gane su kuma da sunan musulunci yanzu wani shi sakin bayan bayyana da awa sunna to shi ya saki hannu haka wajen ne alamar shi suna ka su ba sai da a yi sakin hannu ba ba su yadda a yi tsora hannu damar kan kirji ba su yadda ba in ka yi haka su ba su ba kungiyar suka kyau ba su yadda a yi sallama biyu ba sun kuma san duk hadisan da suka zo kan sallama daga sallah hadisan da suka zo da sallama biyu salamu alaikum rahmatullah salamu alaikum rahmatullah ita ce ruwaya muttafaqun alaihi na mun ji sallama ɗaya ma ta halatta ta inganta amma shin ka riƙe ta dole ka ce kai alamar ka a jika ya sallama ɗaya san zuciya ne kuma sun zuciya ne wallahi kula zuciya ne Kan an bari ya zama sha'ar ɗinka ko kuma kan sha'ar ɗinka dole sai da rawani kamar da rannan muka yi magana dole dole sai da rawani rawanin ka sa shi ya zama sha'ar naka kamar da wani suka sa dunkula hannu ya zama sha'ar ɗinsu wani suka sa jilsa dole shi dole ya yi jilsa sannan aka san shi wane ne uwa musulmi sai fa an cire zan zuciya sai an yi musuluncin yadda ya yanzu mafi yawan sallonin manzan Allah da waɗanda suka yi sallah bayan manzan Allah rinjayen sallar su da jilsa suke yi kafin mu a wannan karnin malaman musulunci ba su tattauna hadisin jilsa ba abinda suka ce suna mutahabbiya ibn taymiya rahimahullah yana cikin cewa idza itadaita bi imamin yajlis jilsatal isra istira jalis ma'a saboda duba da hadisin da ce innama ju'ila al-imamu li utamma yace idan limamun ka na jinsa ka san yana yi don yi jinsa kai jinsa idan limamun ka ba jinsa ba ka da wani dalili na shari'a da ya sa ka san limamin baya jinsa ka ce kai sai ka yi a bayan shi cikar biyayyarka da liman ba ta tabbata kuma a magabata ba mutum jin wanda ya fifita sallar mai jinsa a kan wanda mai jinsa ba a ce mai jinsa ya fi lada ko wani abu da haka ibn taymiya bai tsaya nan ba cikin mujmul fatawa sai ya ce wala ya juzu mukhalafatul imami lifi'il mustahab baya halatta bai dace ba a saba maliman dan a aikata mustahabi misali ne nake kawo akwai wannan irin wannan yan alamomin suke rike wai su da haka za a san su su ne su wani su wannan mai addinin naku ne na gidan ku ne gadon ku ne kai kokari kan ibada da tawabi da fatan muwafaka da sunna ka musguna mu wani ka tilasta a mutane barin abin da ya tabbata a sunna idan a bi kawai a ce kai kai ne wani wani mai kwanar ka nawa shekara ɗari ba ka da sauri kai ɗin shekara ɗari ba ka kana ina to kuma sama da shekara yanzu da za a fara karatun da yana karanta hijira aka ce shekara dubu da ɗari hudu da kaza da kenan idan ƙaddara ma shekara ɗari kana nan to shekara dubu da ɗari uku da arba'in da kaza aka yi ana ibada Allah ana bin sunan manzon Allah kai yanzu ka kuma ka ce kai yanzu ko dole a bi ka kai a rage wancan sunan a bi ka in wanda ya suna kaza ya saba mana national yi doka national ana magana a alkitabu ana magana a sunna kana magana wani national me national zuwa na wani bambanci ne tsakanin national an ce masa in mutum na national shafa'i da wutarinsa ya fi na mai dubijin ne duk ba wannan duk ba rudu ne in ka kuskura kan rudu da wani ne na gina national dan ba to sai ne da shafa'inka da wuturi da nawa duk daya ni da nake ko an goma ma layin mu ma ba a zuba ce ni ne shugaban kowa ba wallahi ladan shafa'in mu da wuturin mu daya in na fi ka ikhlasi na fi ka in ka fi ni ikhlasi ka fi ni wannan kawai wasu abubuwa ne da aka karo aka gamu da su a nan duniya kuma nan za a basu kana mutuwa yau kana national member gobe sai a maye gurbinka da wani wai hamma sun manta da kai billahi lazi daga nan an bakka da kai da halinka da irin aikin da kai in na son zuciya kai kuna kanta da kana ɗanɗanar kwakwakwa kana cin gumanka don Allah ‘yan uwa mu ji tsoron Allah mu yi addinin nan yadda yake Allah kuma ya taimake mu والذين جاهدوا بنا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المؤمنين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قال ابو ذر رضي الله عنه وقد شرنا ان شاء الله ان شاء الله